Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai yau muna laraba uku ga watan Afrilu na 2019 sashen Hausa na studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. ko ya zama wajibi ko kuma a'a minista bazin muhammed da mai kula da zaɓe kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓukan 2020 a nijar ya fice daga gwamnati muna ɗauke da mabambantar ayoyi na 'yan siyasa na ɓangaren adawar na masu wurin shayi a cikin wannan shiri. 'yan gudun hijira sama da 400 da aka wato suka yada zango a niger ne aka dauke daga yamai aka maida su a wata cibiya da ke hamdullahi bisa umarnin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da kuma gwamnatin niger za ku ji wakiliyar hukumar 'yan gudun hijirar a cikin wannan shiri. rahotonmu na musamman na yau sai kai mu a garin ahmed a karamar hukumar bangi a jihar tawa domin jin ta bakin 'yan gudun hijira 'yan najeriya da suka tsaro suka zo jihar saboda hare-hare na 'yan bindiga majalisar dokokin ƙasa ta kaddamar da babban zaman taronta na farko a wannan shekara ta 2019 a yau a nan yamai albarkacin haka shugaban majalisar ya yi jawabi wanda ya samu fasara daban-daban daga bangarorin siyasa habibu garba ya haɗa mana rahoto mama ada na ɗauke da fasara fara jawabinsa shugaban majalisar dokoki Usaini Tini ya jaddada cewa baya ga duba da kada ƙuri'u kan dokoki a yayin wannan zaman taron majalisa na watanni uku 'yan majalisar za su gudanar da rangadin gani da ido a wurare domin ƙarfafa zaman lafiya da haɗa kai a Nijar. Majalisar dokoki za ta himmanta zuwa wajen al'ummomi don gudanar da aikin wayar da kai a cikin tattaunawar za a sa ƙaimi bisa ga haɗin kan 'yan ƙasa da zumantaka. A ganin shugaban gungun 'yan majalisa a adawa jabin shugaban majalisar bai tabo da yatsa ba hakikanin matsalolin Nijar. Isufu Isaka. Jawabin ya kamata ya zama buɗaɗɗe ga al'amuran lokacin da ake ciki da farko batun ilmantarwa kan kowane aji da sa ido ga matsalar jami'o'in gwamnati batun tsaro wadda ya dan shafa kaɗan inda ya bayyana rangadin aikin da 'yan majalisa za su yi nan da lokaci. Sa'adu Dile shugaban gungun masu rinjaye na ganin cewa wasu matsaloli na lokaci shugaba Usaini Tinni ya taɓo su. Jawabin ya maganta a kan al'umuran da ake fuskanta wanda lokaci. Shugaba ya maganta kan buƙatar yin disayin dokoki da wani babin ma da ya kullo a cikin jawabinsa ne kwazon diplomasiyar Nijar. Majalisar ƙasa ta bakin shugabanta na buƙatar gwamnati da ta ƙaddamar da wani tsarin kimanta majalisu domin nazari kan muhimman wasu dokoki da suka kasance na musamman na wata al'umma. A gaida Maman Ada, a wani matakin share fagen zaɓuɓɓukan 2021 a Nijar, daga cikin 'yan takarar da jam'iyyun siyasa suka tsayar domin neman shugabancin ƙasa, akwai Bazin Muhammad da ministan cikin gida da kuma ke kula da waɗannan zaɓuɓɓuka. Isaka isifu ɗan majalisar dokoki na ɓangaren adawa, na da ra'ayin cewa bai dace ba zai ya ci gaba da kasancewa a cikin gwamnati ba a hirar shi da habibu garba yan adawa sun tambayi shugaban kasa kawai yanzu cewa bazum ya kasance zababben dan takara ma'ana ba zai ci gaba da zama cikin gwamnati ba ko zama ministan da ke kula da harkokin kundin zaɓe ba baya bayan nan mai girma sai na umaru a yayin babban taron su a tawa ya jaddada bisa muhimmancin samarwa kasar mu wani kundin zaɓe da amincewar kowa kenan haka ne ma a rike ko a'a malam Malam Bazum Muhammad cikin gwamnati a matsayin ministan da ke kula da harkokin zaɓe. Ina ganin cewa dukkan 'yan siyasa za su haɗa kai domin tilasta ganin wannan sauyi ya tabbata. Daga nasa bangare shugaban gungun 'yan majalisar dokoki na PNDS tarayya Sadu Dille na ganin cewa ba sai ministan cikin gida mai ci yanzu ya yi murabus ba domin ba wata dokar tsarin mulki da ta yi tanadi haka. Ba a zama juju a zama kuma wanda ake tuhuma. Watakila kasancewar ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya yana ministan cikin gida, ai kuma abinda suka ƙi su faɗa shine ministan cikin gida ai ba shi bane ke shiryar da zaɓuɓɓuka. Ƙungiyar shiryar da zaɓe seni reshe ne da ke rataye a harabar ministan cikin gida. Ƙungiya ce mai zaman kanta, ko da minista ba bazum ɗan takarar pnds ya kasance a harabar ministan cikin gida ko wata harabar minista mutane su gane a ƙasar Nijar kundin tsarin mulki bai taɓa zayyana hakan ba kuma ba wata doka da ta taɓa nuna cewar sai an yi marabus ga dukkan ayyukan siyasa Kamun a zama ɗan takara a zahiri ba dai a fuskar gwamnati ba. To yanzu kuma bari mu ji abin da dokoki suka tanada, ko mutum zai iya kasancewa ɗan takara ya kuma takarawa a shirye-shiryen zaɓe? A wani lokaci ne ya kamata waɗannan 'yan takara su yi marabusu daga mukammansu? Ga amsa ta bakin sakatare janar na ƙungiyar masana dokokin tsarin mulki na Nijar, Maina Karte Bukar, a ta waya da Musa Hassan. 'Yan takara wa'anda ke da mukami za a iya masalta batun ga ɗan takarar PNDS NDS tarayya Bazu Muhammad ministan cikin gida. Duk da kungiya mai shiryar da zaɓuɓɓuka na zaman kanta tana da wakili na gwamnati harabar ministan cikin gida. Kenan wajibi ne a shi muryoyi da dama na 'yan siyasa sun yi ƙorafin cewar Bazu Muhammad ya yi murabus domin zaɓe tsarin da shirye-shiryensa ke somawa shekara biyu zuwa uku kamin lokacin zaɓen ya zo. Kasancewar kungiyar shirya zaɓuɓɓuka na zaman kanta ba zai raba ta ba da zaman ƙarƙashin lemar harabar ministan cikin gida kenan ba ta iya yiwuwa ba zai taka rawarsa ba a al'amarin inda shi ma na iya samiyan bakinsa akwai hanyoyin da aka tanada cikin kundin tsarin zaɓuɓɓuka da ya zayyana wasu ma'aikatan gwamnati da zaran koti ta amince da takararsu kai tsaye murabus ɗinsu zai biyo nan da aka zana A Algeria kwana ɗaya bayan marabutu ɗin shugaban ƙasar Abdulaziz Bouteflika, majalisar tsarin mulkin Algeria a yau ta sanar da majalisar dokokin ƙasar da cewa yanzu kan ba kowa akan kujerar shugabancin ƙasar kamar yadda ayar doka mai lamba 200 a layi na biyar na kundin tsarin mulki ya tanada. Wannan shine rubutaccen sakon da ke wucewa ta kan talbijin ɗin ƙasar ta Algeria kamar yadda kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya rawaito. shugaban majalisar kasar wato abdulkadir ben sala mai shekaru 77 da ke kula da tsarin mulki a kasar algeria shine zai yi rikon kwarya na tsawon watanni uku kamar dai yadda kamfanin dalancin labaran na kasar faransa ya ruwaito mazauna garuruwan ingangam alhaji mainari da gaskeru da waɗanda ke zaton 'yan ƙungiyar boko haram ne ke yawaita kai musu hari har-hari a makonnin baya wato na sun gudu suna gudu zuwa birnin difa shugaban majalisar shawara ta jihar difa mairu malam ligari ya bayyana cewa ana ɗaukar matakai domin mayar da su a wasu wurare ya bayyana hakan ne a hirar shi ta waya tarho da gungu muhammad dantani savoir qu'on ne prévoit pas souvent de tels mouvements. A fahimci cewar ba a iya sanin lokacin da wannan tururuwar za ta afkuwa. Idan aka samu hakan ya zama tilas hukuma ta ɗau matakai don ta girka tsaro ga al'ummar da za ta karɓar waɗanda suka yi gushin da kuma ita al'ummar da ta zo don a samu musu wurin zama yadda kuma masu kawo masu taimako za su samun zuwa gare su haka zalika da baiwa jami'an tsaro damar zartar da aikinsu. Maganar kenan lalle da suka zo bakin gari suka tsaya. ana nan ana ɗaukar matakan da suka dace kamin a kai su inda za su zama yadda jami'an tsaro za su inganta aikinsu domin su san waye zo ko kuma shin akwai wanda suka kutsu a cikinsu. yan gudun hijira yan gudun hijira maza sama da 300 ne ko kuma 400 ne da aka ɗauke su daga yamai aka mai da su wata cibiyar a garin hamdullahi a kusa da birnin na yamai waɗannan 'yan gudun hijirar na daga cikin mutane da aka fitar da su daga wuraren tsare mutane a ƙasar libi aka kawo su a nijar a ƙarƙashin wani shiri na jinƙai hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya da gwamnatin nijar na aiki tare domin waɗannan 'yan gudun hijira su sami kyakkyawan tarbo in shi wakiliyar hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniyar a nijar alessandra morelli Mutum 440 ne na kasashe daban-daban ke zaune a nan tsibirin na hamdullahi Mafi yawan 'yan asalin Somali ne da 'yan Eritrea 'yan Sudan kalilan ne. Kowace rana, kowane sati ana samun karuwar jama'a. Ƙauyen zai samu abubuwa na rayuwa daban-daban. Misali ana gina hilin wasannin motsa jiki wanda matasa 'yan gudun hijira da ke nan hamdullahi za su yi amfani da shi. Ga kuma ruwan sha wanda zai iya taimaka ma manoma. Ga magunguna wanda kowa zai iya cin moriyarsu. Babu matsatsi motsi sosai mun yi ta wayar da kan al'umma gwamnati ma ya yi nashi kokari babu wata matsala wajen karbar baki komi ina tafiya daidai. A wata takarda da ma'aikatar ministan ilimin sakandare ta fitar a nan ɗaya ga watan Afrilu da muke ciki, ma'aikatar ta haramta ba da karatu na biya ga ɗalibai a cikin makarantun gwamnati da masu zaman kansu. Darakta General na ilimin sakandare Inusa Garba ya ahirashi da Rafika a tahir ya bayyana cewa wannan ɗabi'a ta saba wa ka'idodin koyarwa. Haka ne tabi'a ce da ke kamari wannan baya nufin malamin da ya fahimci cewa ɗalibansa sun sami jinkiri cikin jadawalinsa babu wata matsala hasali ma ba a sakandare kaɗai ba ne har ma a firamare yanzu domin ɗalibi ya samu natsuwa kuma ya samu maki mai kyau dole sai wannan ɗalibi ya kasance cikin gungun da malamin ya kafa bisa la'akari da darussan aji tare da karɓar kuɗi kaɗan amma duka waɗanda ba su halarta waɗannan darussa ana tsanar su cikin aji. shi mun ga an fara kaucewa hanya bisa dokokin makaranta mun ga ya dace mu kawo sa za mu cewa wata tabi'a ce da ba ta da kyau na gudana a wannan fanni kuma ya kamata a hana babu wani wanda zai ce ba zai daina ba akwai hukunci Ɗaliban jami'ar tawa sun tada jiyoyin wuya inda suke neman a biya su bashin waɗansu alawas da kuma a sake musu teburukan zama. suna shirin gudanar da zanga-zanga a ranar juma'a mai zuwa domin ganin hukumar jami'ar ta ji su alfa sumana mamman sakatare janar na kungiyar ɗaliban ya yi wa idrisa adamu ƙarin bayani makarantar jami'a tawa suna cikin halin kakanikai yadda wata biyu ba mu nan ga zuwa mu dauki horo tunda malaman makaranta da gwamnati sun samu matsala abu na biyu shine muna so gwamnati ya canza cewa akwai etudiyan namu wayanda har yanzu ba a basu allowance inda da ana kema bursu abu na uku ko wayansu ayyuka da an so mai jami'a tun 2013 har yanzu wayannan ayyuka ba su kare ba etudiyan suna dauka eh, karatu cikin hali wanda bai kamata ba bai kamata a ce sal inda an kai dan mutum 350 mutum hiye fiye da dari bakwai suna doka cikin su kuma akwai mu waɗanda sun kai karatu har yanzu ba a yi musu programin su tenansu ba yau fiye da wata hudu dole dole sai gwamnati ya gane da cewa ya zo bisa hanya a samu a warware waɗannan matsaloli ran juma insha Allah za mu hita domin mu nuna bakin cikin mu da abubuwan da ana nan gai muna wanda ba su dace ba. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da digo ɗaya zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba biyu da digo takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba da bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. 'Yan gudun hijira 800 'yan kasar Najeriya ne suka sami mafaka a garin Ahmed da ke cikin karamar hukumar karkarar Bangi ta gundumar Madawa a jihar Tawa. Waɗannan mutanen sun tsero ne daga garin Cigama na jihar Zamfarar Najeriya inda 'yan bindiga ke wayan kai musu hare-hare. Abokin aikinmu Alasan guzi Muhammadu da ya samu zuwa garin na Ahmed wato inda aka tarbi yan gudun hijirar ya faɗa mana rahoto ga fasarar rahoton nasa daga mamman ada da hawa usman maza da mata da yara yan gudun hijira na tigama na jin daɗin zaman rayuwa kamar a gidajensu a nan garin ahmed inda aka tarbe su suna rayuwa tun fiye da watanni biyu a cikin wannan ƙauye da ke ƙasar niger inda aka rarraba su tsakanin gidaje na ƙauyen waɗannan yan gudun hijira sun guje wa yan fashi da makami da ke kai hare-hare a yankin na najeriya suna fashi da kashe mutane ba ji ba gani zulai na ɗaya daga cikin matan da suka yi gudun hijira ta yi tsokaci kan tashin hankalin da ta fuskanta. Barayu ne sun haddabe mu, sun toye mana gida, sun kore wani dukiya, sannan sun kashe mutanen mu. Haka muka taso muka taho na ƙasar mu ta gado. Nan iyayen mu suka tashi ainihi. Muna neman tallafi na abinci, muna neman sitira Saboda duk kaɗan mu bakin sutura da ka gani gare mu na ita ci gare mu. Sannan abinci babu shi. Wanda ya yi mana kwanta masu gida ne suka ara mana suka ba mu na kwanci. Yawanci daga cikin waɗannan 'yan gudun hijira suna tare da ƙananan yara da ke da shi shekarun zuwa makaranta ko suka kasance ɗalibai iyayensu ba su da wani fata illa su ga ɗiyansu sun kama hanyar makaranta. Ya'u ɗan gudun hijira na ci gama ma'aifin yara ya bayyana fatansa. Mu wallahi ba mu da zaɓi. In dai Allah ya yi zaman mu nan ne mu wallahi muna son a sa su makaranta a dinga karantar da su kowane kala ilimi idan yaro ya yi shi zai amfani shi. A cewar barikin madawa 'yan gudun hijira sun amfana da wani tallafin farko na barguna da tantuna daga hukumomin Nijar wasu ƙungiyoyin bada agaji sun gabatar da bukatunsu na kawo nasu taimako. Madan Usaini Maryama Adamu, prefe ɗin Madawa, ta bada karin haske. Dangance da abin da ya shahi abinci, sutura da sauransu, muna jiran taimakon ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka mana alkawali kamar su UNICEF, HCR, MSF, Vision Plus da sauransu. Ƙarshen shirin kenan na maraicen yau a huta lahiya.